يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ألا تشكيك ونساء yau muna ranar wato anin talata shida daren bakwai ga watan ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 23 ga watan shida shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na tafsirin littafin allah alkur'ani mafi girman littattafai muna nan a cikin suratul a'raf inda a karatunmu da ya gabata mun tsaya akan tafsirin aya ta 103 cikin wannan sura yau za mu tashi da kan ta 104 mu kai zuwa ta 110 insha Allah kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأ أرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر masha Allah tabarakallah Allah subhanahu wata'ala yace wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin ma'anar wannan aya a takaice allah yake ambata mana bayan abin da ya wakana ya gabata na cewar ya aiko annabi musa bayan aiko annaba da manzannin da suka gabace shi kuma annabi musa tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ko da ya zo da saƙon allah ya gaya mana cewa fir'auna da shi da 'yan masarautarsa ko jagororin da suke wato anin taya shi tafiyar da mulkin masarautarsa sun zalunci kawunansu sun zalunci wasunsu da kafircewa da abin da aka aiko annabi musa da shi shi na allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da yi mana bayanin filla-fillar yadda haka ta gudana sai yake cewa wa musa ya fir'au kuma bawan mu annabi musa amincin allah ya tabbata gare shi ko da ya isa ga fir'auna sai ya ce kai fir'auna inni rasulun min rabbil alamin haƙiƙa ni manzo ne na musamman daga ubangijin talikai ubangijin kowa da komai wanda ya samar da kowane abu ubangijin da ke tafiyar da al'amuran bayi to da abin da ya shafi ma'anar wannan aya ta salo mai fadi da malamai suke ƙara bayani akan wannan bayanin da muka ji a takaice malamai na cewa da Allah ya ce wa qala Musa ya fir'aun kuma annabi Musa ya ce kai fir'auna suka ce annabi Musa ya kirayi fir'auna da wato ainihin matsayi da duk wanda yake sarautar garin masar a wannan lokaci yake da shi in ka zama sarki annan musa ya kirayi fir'auna da wato anin sunansa na sarauta da mulki da yake a garin masar a lokacin da ya gabata cikin zamanin da suka wuce tun irin lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da kafin haka ma za ka tara waɗanda suke da sarauta akwai wato ainihin sunaye da suke amfani da shi na fito da wannan sarauta tasu da matsayi in ka tafi kamar ƙasar rom wanda yake shugabancin su ana ce da shi Kaisar. ɓangaren abin da ya shafi wato ainihin paris ana cewa da wanda yake shugabancin su kisra bangaren abin da ya shafi habasha ana cewa da mai sarautar su na jashi bangaren abin da ya shafi masar waɗanda suke tafi da sayarwar su ana kiransu da fir'aun to annan musa maimakon ya kira fir'auna da tsirara sunansa zai ji cewar bai mata daɗi ba bai girmama shi ba bai man ladabi ba da ya je sai ce ya fir'aun sai ya kira shi da matsayinsa na sarautar da yake da ita kamar yanzu ne ka ce ya mai martaba sarki ko ya kwanka kira sunansa tsirara shi shine malamai suke cewa wannan abin da annan Musa i akwai wani samfuri na girmamawa da martabawa da gare shi na yana nan akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗoro shi kai ka ƙula lahu qawlan layyina da allahu ya yakhsha dama tun sanda aka aiko shi an ce in ya zo ya faɗi magana mai taushi to daga kiran sunansa bai masa gatsali ba bai nuna shi ba wani ba ne to malamai suka ce wannan ina daga cikin wato ainihin salo da annabi musa ya amfani da shi tun gurin wato zantawa da fir'auna sannan bayan haka malamai suna cewa a ƙarashin ayar da allah yake cewa inni rasulun min rabbil alamin ma'ana wa ƙala musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin wannan ƙarar shi sai malamai suke cewa annabi musa ya ambata wa fir'aun ya ba shi labarin cewar shi manzo ne daga allah subhanahu wata'ala ɗan aike ne da allah ya aiko shi zuwa ga shi fir'auna kuma sai ya sanya wannan magana ta farko na cewar shi manzo ne na allah subhanahu wata'ala zuwa ga fir'auna da sauran jama'a a matsayin matashiyar zancensa kanin duk abin da zai biyo baya citu duk abin da zan gaya maka mafarkon abin da isa zan gaya maka ka sani ni allah ne ya aiko da sako zuwa gare ka saboda haka ina wakiltar allah subhanahu wata'ala ne wajen isar maka da sakonninsa. ka san wannan ka kiyaye to shine malamai suke cewa wannan salon da annabi musa ya bi a wannan gaba wani salo ne da haka wato anin bayi sukan yi idan aka ce wani wanda ya isa da kowa wanda ake jin wani ne ya aiko to akan gabatar wa da wanda aka aiko zuwa gare shi bayanin aiken nan fa ga daga wanda yake ba ga magarin aike ba sai suke cewa kamar mutumin da sarki zai aike shi da saƙo zuwa ga mabiya akan wata bukata da yake so su aiwatar za ka ji mai kira na cewa ye eh, kuwa jama'a sarki ya aiko ni ya ce in gaya muku kaza shi ya kaza malamai suke cewa wannan yakan sa shi wannan saƙon a ɗauke shi da daraja da ƙima saboda ba gama garin saƙo ba ne saƙo ne tafiyayye daga wanda isa a cikin guri to shi ne sai annabi Musa ya fara gaya masa cewa to wannan sakon da nake ɗauke da shi zuwa gare ka da zan gaya maka ka sani wanda ya aiko ni da shi ubangijin kowa da komai wanda ya da kowa da komai yake tafiyar da al'amuran bayi ne dan ya ga cewar to wannan kam ya kamata ya saurare shi tunda ina dauke da sakon da ya sha bamban da sauran ne tunda wanda ya aiko shi da sakon daban yake da sauran masu aiko sakonni to sannan bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suna cewa wannan aya tana sanar da mu girmama wanda Allah ya yi masa matsayi yake da wato ainihin sarauta wajen zantawa da shi da kuma kiran sunansa ko da ba musulmi ba ne kamar yadda annabi musa ya yi wa fir'aun saboda kasancewar ina da wannan mukamu ka kira shi da wannan muƙamin zai iya zama dalilin ya saurare ka amma daga inda ka kira shi irin kiran fararen hula to daga inda wato ta haɗo ku da kai da shi duk abin da ka zo da shi ma zai baje shi ci dama ba ka ganin girman jama'a ba kusan girman darajar mutane ba to wanda Allah ya masa matsayi to ba a kokarin sai an barar da wannan matsayin ko sai an nuna ba shi ko shi ba kowa bane haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanda wato ainihin yake fita yaƙoƙinsa da sahabbai duk wanda aka ce wannan mai sarauta ne a cikin jama'ar da aka ce a yaƙi to manzo yakan kalle shi da wata daraja ta musamman ba a mu'amalantarsa irin mu'amalar sauran gama garin waɗanda yake shugabanta da haka safiya ma da aka kamo cikin wato ainihin ribatattun yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ba da ita ga ɗaya daga cikin sahabbansa sai aka ce manzon Allah ai kai fi dacewa da wannan kai ka fi dacewa da wannan domin yar jagoran waɗanda aka ciyo da yaƙi a ce tana ƙarƙashin ka kai da kake sama da kowa a cikin shine an kaddara ta sakamakon haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya sauya wa sahabinsa da wata ya karbe ta ya yanta ta imai da ita mata gare shi wannan ya sa sauran sahabai suka ce manzan Allah ai ba ma kuma rike sauran 'yan uwanta da danginta a matsayin bayi alhali ita kuma tana mata a gare ka mu ma bari mai wato ainihin kawaici akan wannan abu kaga an ƙaddara ta to duk wanda aka ce yana da kima ko da ba musulmi bane to kakkai baramar da wannan kimar in ka same shi sai ka samu duk wanda suke ƙarƙashinsa. in ka rasa shi sai ka rasa na karkashinsa to wannan aya tana sanar da mutuwar mu kiyaye da wannan darasi ne Allah ya koya mana sannan bayan haka wannan aya tana tabbatar mana da manzancin manzan Allah annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi cewar ina faɗa wa fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ni fa manzo ne tafiyayye na musamman daga ubangijin talakai sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewar annabi musa ya wato wa'azantar ko ya tunatar da fir'auna ta salo wanda yake wato na tausasawa akan cewar shi fa ba ubangiji ba maimakon ya fito ya ce kai da kake jin kai wani ne kai abin bauta ne kai fa ba abin bauta ba sai ce a'a ni manzo ne daga ubangijin talikai don kasancewar kai ba kai ne fa ubangiji ba amma sai ya biyo masa ta wani salo an fahimta ko suka ce wannan ma wani salo ne na tausasawa yayin da kake so ka warware wa mutum wani abu da yake kai kakka fito masa gatse-gatse sai wasu fahimci eh, ai tsakanin wani da wani mukaminsa yake hari shi kuma yake ja da shi an fahimta ko sai ce nifa manzo ne daga ubangijin talak malamai suka ce wannan ma wani salo ne ake sanar da mutuwar mu zama masu hikima wajen isar da sakon Allah zuwa ga wanda ba su fahimce shi ba bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce habibun ala Allah aqula ala Allah illa al-haqq qad jitukum bi bayyinatin min rabbikum فأرسل معي بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى يتي حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل معنى روانا آية أتكيتي Allah ya ɗora bayani da cewa annabi Musa ya ce haƙiƙun alayya Allah a ƙula alallahi illal haq abin da ya dace da ni kada in faɗi wata magana ga Allah subhanahu wa ta'ala sai gaskiya tun da neman zansa ne abin duk da zan faɗa abin da ya sa nan faɗa zan faɗa batun faɗi wani abu wanda ba na gaskiya ba ga wanda ya isa da kowa da komai bai kamace ni ba kuma wanda yake mahalicin kowa da komai mai tafiyar da al'amuransu batun kai masa ƙarya ba ta taso ba don wanda ya isa da kai ne wanda yake da iko gagarau ne ba wanda za a ja da shi ne, in wanda za ka iya ja da shi ka sha ne sai ka ja saboda haka abin da ya kamace ni ya dace da ni ya zama ba zan faɗi komai ga Allah ba sai gaskiya waƙad ko ƙad ji ituku bi bayyanatin min rabbikum tabbas haƙiƙa na zo muku da hujjoji gamsassu ƙarfafa wanda suke mabayyana dangane da abin da na taho da shi na saƙon Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da nake gaya muku na cewar ni manzon Allah ina da hujjoji da dalilai masu ƙarfafa haka daga Allah cewar ni manzon sa ne to shine qadji itukum bi bayyinatin min rabbikum nazo muku da hujjoji gamsassu daga ubangijinku akan abin da na zo da shi na saƙo fa arsil ma'iya bani isra'il ka saki 'ya'yan wato annabi yaqub zuriya 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne na wato ainihin annabin allah annabi yaqub da kake mulkarsu kake musu karfa-karfa har ma kake wato ainihin yanka wasu daga cikin 'ya'yayensu maza to ka bar su su ba Allah su bauta masa wannan shine sakon da annabi Musa ya ci gaba da gayawa Fir'aun ma'anar wannan aya ta salo wanda yake mai faɗi wanda yake ƙarin bayani akan abin da ya gabata wasu malaman suke bayanin cewa ya tabbata cikin makarantan alƙur'ani nafe wato ainihin da aban sun karanta wato ainihin wannan gaba daga asim cewa haƙiƙun alayya maimakon haƙiƙun ala Allah a sai zama haƙiƙun alayya fassara haƙiƙun alayya wajibi ne a kaina kada faɗi wata magana game da ubangiji sai gaskiya dole ne ban da zaɓi in kuma ka ɗauke ta haƙiƙun ala Allah abin da ya dace kada faɗi wata magana sai gaskiya game da Allah suna kowanne dai annabi musa ba wanda zai kaga magana idan gantawa allah ba ba kuma wanda zai faɗi saɓanin abin da gaya masa ba sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana tabbatar mana da asalin abin da annabawan allah da manzanni suke kai na wato gaskiya wajen isar da saƙon da aka aiko su da shi gaskiya wajibi ce akan kowane manzo daga cikin manzannin Allah dan in bai da gaskiya zai zama ya kasa sakon ƙarya ke sau lalle duk wani annabi daga cikin annabawan Allah duk wani wanzo daga cikin manzannin Allah mai gaskiya ne ba za ka taɓa samun manzo ko annabi da ƙarya ba yiwuwa shi yasa ma malamai suke wato kafa hujja da cewar yan uwan annabi Yusuf fa ba annabawa bane domin ko da suka zo gurin babansu sun gaya masa magana da ba haka take ko inna abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b eh wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kan gane ko su suka shirya kare su amma su da kansu suka ce mun san ba za ka yadda ba ba za ka ma gasgata mu ba an fahimta to da annaba ne ba za su yi haka ba halin annaba ba ne na'am eh su da kansu tabbatar su masu kuskure na a ci gaban ayoyi saboda haka wannan aya na sanar da mu cewa annabawan Allah akan gaskiya suke duk abin da su faɗa gaskiya ce sannan kuma wannan aya na sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala na karfafar manzanninsa da hujjoji gamsassu wanda suke nuna goyon bayansa akan gaskiyar abin da manzannin suke tafi da shi shi yasa yace qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum tafana nake da hujjojin da suke karfafar cewar ni manzo ne da zan gaya muku gaskiya ne daga ubangiji sannan yana daga cikin hikimomin aiko annabi Musa zuwa ga Fir'aun dan ya zama sanadi da dalili na yantuwar banu Isra'il daga bautar wadda Fir'aun ya musu da yanka musu 'ya'ya da yake saboda haka a ceto su daga bautar wani Allah kuma a sama musu yanci daga shiga ƙangin bawa daga cikin bayan Allah da ya sa su wadda daga cikin hikimar ta sa aka aiko annan musa alaihi salam da haka yake cewa fa arsil ma'iya bani isra'il ka saki banu isra'il su sakata su wala su zama yantattu ka daina bautar da su su sake su ba allan da ya halicci kowa da komai to wannan su ne abubuwan da malamai suka ce abinda wannan aya take kodon bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce qala in kunta bi ayatin biha in kunta min as-sadiqin bayan wannan sai fir'auna ya ci gaba da cewa qala in kunta ji'ta bi ayatin fir'auna ya ce to in har ka kasance ka zo da wata alama mai karfafar cewar abin da kake dauke da shi na sako gaskiya ne da gaske kai manzo ne fati biha nuna min ita zo da ayar bayyanar da ita inganta wasu ma ba ne ba su gani halarto da ita in kunta min sadiqin in har da gaske kana daga cikin masu gaskiya akan da awad kake na kai manzo ne Allah ne ya aiko ka to zo da hujjarka zo da aya alama daga Allah da yake karfafa ka cewar wannan abin da ka zo da shi haka ne kuma kai din mai gaskiya ne kaga yana da tababa akan gaskiyar annabi Musa da kuma gaskiyar sakon da yake da shi shi sa yake so ya masa ƙure to da gaske ne zo da hujjar zo da ayar gwada mana dalilin bayyana mana da shi don mu tantance to bayan ya faɗi wannan shi ne za mu ji abin da zai biyo ba kafin nan malamai suke cewa abin da za mu ƙaru da shi ko na aya take ko da mu ƙoƙarin da fir'auna ya fara yi na ganin ya gajiyar da annabi musa ya ƙure shi akan abin da yake tafi da shi na sako da kuma nuna cewar ba aula ba ne Allah Allah da ya kuwa da komai ne Allah to sai fara wani salo to bari ya bi hanya kure idan ya gagara zuwa da abin da zai in ya gagara zuwa da abin da zai karrafe shi to kenan ya baje shi ya watsa wato anin al'amarinsu ba haka sai Allah subhanahu wataala ya ce فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين الله سبحانه وتعالى فألقى, عصاه nan take sai annabi Musa ya yi jifa da sandarsa ya jefar da sandarsa ya sake ta ta faɗi ƙasa ya aje sandarsa bai irahiyar tu'banun mubin nan take kwatsam sai ga ta ta juye ta rikide ta zama macijiya gagarumar macijiya wacce take a fili karara malamai suke can kajan an ce fa'uban to shine kumurci namijin maciji baki ko kace mai hatsari mafi hatsarin macizai to shi ake cewa fa'uban wanda galibin ya sara ba a tashi ba a kai labari fa'iza hiya fa'ubanun sai nan take gata ta zama wato kumurci mobil ne a fili kowa yana iya gani na dama an ce a yi ya zo da alamar ya zo da ita a gani sai gata kuma zo da ita kowa ma yana iya gani to wannan abu da ya faru malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa ayar da annabi musa amincin Allah su bata a gare shi ya zo da ita ta farko da take karfafarsa akan gaskiyar abin da yake tafi da shi na saƙon Allah da gaskiyar manzantakarsa shine rikidewar sandarsa daga sanda ta koma macijiya wadda ta ce alama ta farko da ya fara gabatar gabatarwa fir'auna sannan wannan aya tana sanar da mu cikar iko na Allah subhanahu wata'ala da isar mulkinsa da yake iya sa sanda ta koma mace jami'ai. sanda busasshen abu ne tunda kusan da ya je ga ubangiji su subhanahu wata'ala sai da ya tambaye shi wa matilka biyaminuka biyaminika ya musa wa matilka biyaminika ya musa me a hannunka na dama kai musa qala hiya asaya ita ai sanda ta ce atawakkaw alaiha wa ahushu biha ala ganin ina dan dogara da ita dan jingina da ita kuma da ita nake kora dabbobi na waliya biha ma'aribu ukhra banda wannan ma ina da wasu abubuwan da nake da ita irin su kadowa dabbobi ganye irin su kai duka ga abin da kaga zai illata ka ko illata ka ko to sandar da kaji ana haka da ita ba fa dan ya sanda bace ko in ɗan ya ce ka dogara ta za ta kare kama ba za ka iya jingina da ita ba sura ka ga busasshe sanda ce kaukau wacce ake dukan dabba da ita a kora ta da ita ake jingina da ita ake wasu abubuwan amfanin da ita to ita ce aka saka nan ta yake ta zama abu mai rai mai motsi mai gudanawa to wannan nan maka cikar iko na Allah subhanahu wataala babu abin da ya gagar ubangiji bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wani za'a da hufan zahira bai Allah subhanahu wata'ala yake ci gaba da gaya mana cewar wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin aya ta gaba ta biyu mai biye wa ta farko sai annabi Musa ya fidda hannunsa daga kafa daga cikin kafar rigarsa in ma ta hannun riga in ma ta wuyar riga in an ce jai ko kuma wato ainihin wata kafa irin wannan ta riga akan ce jai zama aljihu yanzu da ake yayi jai ana cewa aljihu jai akan kuma ce wato bu hanya ko kuma kafa da za ka zuro hannu jai ko inda wuya zai fito jai duk da wani guri da yake da buɗaɗɗen guri a jikin suturarka to annabi musa sai ya fitar da wato ainihin hannunsa daga cikin rigarsa daga kafa daga cikin kafofin rigarsa fa'iza hiya bai ba nan take sai ga rigar fara a hannun kai nasa da ya fitar daga cikin rigar fari tas yana kyalkyali na haske nazirin ga dukkan wanda zai iya ganin haske yana ganin hasken linnazirin dan masu ganin hanya in ma cikin duhu ake sau da aka satellite ba sabon abu ne a musulunci tun lokacin annan musa kuma yanzu da ake amfani da waya da waya da sauransu wannan a cikin jiki mai jini ne ma an fahimta ko shi ne gagara koyo din in ne nefa ne kayan ci da Amma da an haɗa ad da da wace shi positive za a yi za ta yi ko to wace adda wacce aka hada na annan musa in ya fidda hannu sai ya fita sai haske an fahimta ko kuma ba wani gulab ko ba zai ba ba ba irin waɗannan amma kuma haske ko ta ina gashi to da ya fidda hannunsa sai haske daga jikin hannunsa to wannan aya ita kuma abin take koyar da mu cewar annabin Allah Musa bayan ya bayyana wa da fir'auna aya farko ta sanda bai wata wata ba sai ya goya da kuma bayyanan masa ɗaya ayar ita ce ayar hannunsa da yake haske idan ya fitar da shi daga cikin wato anistrus kuma in ya mayar sai ga wato kamar ka kashe tocila ko ka kashe satellite hannunsa kuma ya koma kamar hannun kowa yadda yake to ita ma wannan aya tana sanar da mu Karfin iko na ubangiji subhanahu wata'ala da cikar ikonsa da yake iya fitar da haske mai haskata guri daga jikin hannun ɗan adam an fahimta ko duka waɗannan ayoyi ne gagara koyo in ba wanda yake annabi ba mai mu'jiza bai yiwuwa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce قال الملأ من قوم فرعون Allah subhanahu wa ta’ala shi gabar cewa ƙalar mala’u min ƙaunin fir'aun sai manya-manyan jama'ar fir'aunu suka ce ‘yan masarautar fir'aunu ministocin fir'auna masu taya shi tafiyar da mulkinsa sai suka ce inna haza la sahirun alim lalle wannan mutumin gogaggen matsafi ne na sahirun matsafi ne alim wanda ya san tsafi ta kyau a matsafin ma wani na musamman ne kajin da aka koma kuma to wannan aya ta salo mai faɗi da malamai sukan yi bayani a ƙarƙashinta nan allah ya ce wa ƙalal mala'u min ƙaumi fir'au jigan masarautar fir'auna su ne suka ce inna haza la sahirun ali wannan mutumin matsafi ne da ya san tsafi kwarai malam muhammad bin ali shaukani allah ji kansu da rahama yake cewa ba cin karo ba rikici ko dagulewar lissafi game da wannan magana da Allah subhanahu wata'ala ya danganta ta da cewar 'yan masarautar fir'auna ne suka faɗe ta a nan a wannan ayar da ke cikin suratul arab idan kuma ka koma cikin suratul shu'ara sai ka tara ubangiji ya danganta wannan magana da cewar fir'auna ne ya faɗa ƙala lil mala'i haulahu inna haza na sahirun alim cikin suratul shu'ara aya ta 34 Allah yake cewa sai fir'auna ya ce da jagororin da suke gefensa 'yan masarautarsa jigajigan wanda suke cikin wato ainihin tafiyarsa wannan mutum matsafi ne masanin tsafi kaga sai nuna cewar fir'aunin ne ya faɗa a kuma sai aka ce mana ƙalal mala'u min ƙaumin fir'aun ko inna hadha la sahirun ali yace to ba rikici babu wata matsala dukkanin su kowanne ya faɗa fir'auna ya fada haka su ma sun faɗa a can sai Allah ya haikaito fadin fir'auna anan sai ya haikaito faɗin ƴan masarautarsa an fahimta ko kaga in baka sami irin wannan bayani na waɗannan jigajigan malamai ba sai aka zo aka ce da kai to ya abin naku a cikin qur'an naku maganganun na ma ana cewa da suke ciki wane ya faɗa ko lokaci zuwa ce ba shi bane wane ne ko irin wanda ake da su yan ta masu neman wanda bai san addini ba ina dai musulunci amma harkar yaren qur'ani bai san shi ba bayanan da ya shafi alqur'ani hadisi bai da masanin su sukan kokarin tsatsamo irin waɗannan abubuwan sai a wa da wanda ya janci addini ta ku ƙur'anin na kuma wani gurin tafka da warware an ce 'yan masarautar fir'auna sun ce ka an dawo an ce fir'auna ne to tawa za a wacce magana za a kama wacce za a mai ko to sai ga an saka cikin damu to maganar a fili ta fir'auna ya faɗa 'yan masarautarsa sun faɗa a can allah ya haka maganar fir'auna anan allah ya haka ito maganar masarautarsa wanda suke taya shi ministoci da suke tafi da mulki tare so da ka ba wata matsala sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu mugun halin jigajigan da suke tare da fir'auna a matsayin fadawa masu taya shi tafiyar da mulkin masarautarsa inda suke ƙoƙarin kawar da tunanin al'umma daga gaskiyar abin da annabi musa yake tafa da shi suka koma tuhumarsa da matsafi ne haka galibi waɗanda suke kan turba mara kyau suke musamman masu mukamai da matsayi in suka fuskanci cewar abin da ka zo da shi in fa har aka karɓa aka bi ka jama'a za su rore su basu za ka ɗebe jama'a su tafi zuwa ga abin da kake ɗauke da shi na gaskiya ku sai a koma jifanka da wasu kalmomi na ƙoƙarin kai ya za ka kare kanka cewar kai ba haka bane kuma ya za a yi ka fahimtar da jama'a cewar kai fa ba haka bane kaga an ɗauke ka daga magana aikin da kake yi an mai da kai kan ya za kai ka yaki cewa kanka abin da aka liƙa ba an fahimta ko to wannan sai ka zama mai basira a mu'amala da wanda suke da shugabanci idan za ka yi hulɗa da su da suka fuskanci cewar abin da ka zo da shi ba su da shi kuma abin a saurare ka ne to za su iya ta jifanka da wasu abubuwa da za su aibata ka da su don a baka da wannan ƙoƙarin yaƙi ciwo kanka wannan abun kuma jama'a ɗauki hankalinsu daga abin da kake da shi to wannan ne abin da 'yan masarautar fir'auna suka suka koma ga cewar wato ainihin ai lalle wannan matsafi ne ƙwararre masanin tsafi su da aka su sun san mai tsafi a lokacinsu ba wani abin kirki bane harka ce ta wato ainihin soki burutsu da kulumbotai da kuma wato ainihin haɗe-haɗe su da aka ce shi ma da shi a shaidu tafiya ɗaya ce kaga an ɗebe masa wato daraja da kima na a saurare shi kai yana da wani abu daban da wanda ba a sani ba to wannan ne abin da malamai suke ambata cewar wannan aya tana koyar da mushi ba haka sai Allah subhanahu wataala ya ce yuridu an yukhrijakum min ardikum fama za ta'murun suka ce yuridu an yukhrijakum min da ta amuru ma'ana annan Musa fa so yake ya fitar da ku daga mazaunanku daga cikin ƙasarku garinku birnin da kuke rayuwa a ciki kuka saba da shi kuka taso kuka buɗe da shi so fa yake ya fudda ku daga ciki tunda daga zuwa ya ce fa arsil ma'iya bani isra'il ka saki bayan allah nan bani isra'il tare da ni ka kyale su daga wato bautar da su na kai to so fa ike ku nan i kwashe ku ibar inda kuka saba kuka rayu kuka ido kuka buɗe ido da shi to so yake fitar da ku daga garinku wannan abin da wato anin suka faɗa sai shi kuma fir'auna ya mai da magana bayan ta zo ce ba ma za ta murun to mai kuke ba ni shawara da ai me shawara kuma kike ga za a yi tunda ku da kanku kun gano mutumin nan so yake ɗebe mutanen nan morasu da muke da zama da suke a ƙarƙashinmu da bulkasu da muke ɗebe su ibar nan da su kawai magana ce ta ina so ya je shi zai ci gaba da shugabantarsu abinda suke mana shi za su koma yiwa to me shawarar game da al'amarin musa ku ta ɓangaren salon bayanai na malamai mai faɗi a game da wannan aya malam muhammad bin ali shaukani allah ya ji kansu da rama eh, eh, muhammad bin ali shaukani yake cewa cewar da aka yuridu an yi kurijakun min ardikun wannan maganar maganar ministocin fir'aunin ‘yan masarautarsa su ne suke cewa annabi musa so yake fitar da banu isra'il daga cikin garin masa cewar kuma ƙarashin ayar fama za ta amurun wannan kuma magana fir'auna ce ma'ana ayar ta haɗa maganganun ɓangare biyu maganganun abokan tafiyar mulkin fir'auna da kuma magana fir'auna to wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suke bayani haka ayat take wa da haka sai yake tambaye su to da me za ku bani shawara me kuke umarta da ayi da yawunku da tattaunawar mu ayi matsaya to bayan wannan akwai kuma magana take cewa wannan magana ta biyu ma da take biye da ta farko duka magana ɗaya ce daga mutane guda ma'ana 'yan masarautar fir'auna su suka faɗi wannan magana baki ɗaya suka ce annan musa so yake ya fitar da banu isra'il daga garin masar bayan haka sai suka ce to me abin yi me ya kamata a yi an fahimta ko kamar ba wata magana fir'auna a ciki to amma malam muhammad bin ali shaukani ke cewa magana ta gaskiya mafificin zance tsakanin waɗanda zantattuka guda biyu zantan da ke cewa farkon maganar ta 'yan masarautar fir'auna ta biyun ta fir'auna ce abinda kuwa yake nuna haka ci gaban bayani ƙalu arje wa akhahu sai aka ce sai kuma suka ce to in magana su ce za a ce suka ce an gane saboda haka da suka faɗi wannan magana so fa yake fitar da mutanen nan daga garin nan na masar sai ce to me kuke ga za a eh, ku bani shawara qalu sai suka ce ga shawara an fahimta to da haka malam Muhammad bin Ali ne ke cewa maganar aya tana kunshi da maganganu guda biyu ne kowanne wanda suka faɗe su daban ba maganar mutum guda bace ba ta fir'auna ce duka ba ta 'yan masarautarsa ne duka a da ta 'yan masarautarsa ne da kuma tasu wannan shine abin da malamai suke ambatawa a ƙarƙashin wannan na ƙarin bayani saboda haka ayat tana sanar da mu bayani sarautarsa hujjojinsa da alamomin da suke tabbatar da gaskiyar abin da yake ɗauke da shi yana faɗar ko yana nuna musu ayar sanda ya goya da gaya musu ko nuna musu ayar hannu ko to shi shikenan sun ce a karan farko me sun tuhume shi da cewa matsafi ne yanzu kuma sun koma da cewa so yake ya kwashe jama'ar gari ya fice da su magana ce ta neman mukami da sarauta da mulkar jama'a to sun dawo kuma magana ta 'yan siyasa ce abin za ku koyi yarfe za masa a mai yarfe a ce matsafi ne a ce so yake kwashe ku daga wannan garin da kuka buɗe da kuka sani kuka saba da shi ya kai ku can wani guri da ba ku sani ba ya koma sai yadda ya ko bayan nan ɗin yadda ake da su yadda aka dama ake da su to wanda ake yanka ɗa don ya fita daga garin da ake yanka ma ɗa sai me ko wanda ake bautarwa in an fitar da shi daga nan zama ba bautar sai mai ai sannan ne ya sami yancin kansa to amma sai a nuna maka wanda yake son ka yake sai fitar da kai daga kangi da matsala shine mai matsala wanda yake tirsasa ka yake bautar da ka baka cikin matsala wai shine mai kaunar yin yanzu saboda ya samu wanda zai cece ka baya san a cece ka so kai ta zama a wannan yanayi to shi shine abin da ya faru tsakanin wato ani annabi Musa da kuma Fir'auna da yan masarautarsa ci gaban bayanin Allah kai mu shi ne za mu dora abin da muka dai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko da harshe Allah iya fiye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك